Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi, a jiya ne aka fara yaɗa cewa Sheikh Dahiru Usman Bauchi shugaban Tijjaniya ya rasu, alhalin kuma malamin yana nan bai rasu ba. Wannan ce ta sanya malamin ya yi magana a dangane da cewar duk maganar da ake cewa ya mutu masoyansa kada su damu yana nan a rayu kamar yadda za mu sa muku muryar tasa ku ji. Amma kafin mu sa muku muryar Ko a jiya, wani ɗaya daga cikin amintattun wannan tasha tamu yana yawo a Facebook sai ga shi ya ci karo shi ma da wannan postin ɗin inda aka fasta cewa Malam Ɗahir Usman Baucin ya rasu, amma kuma kankace mai ɗaukan ɗan mintuna kaɗan sai wanda ya saka wannan labarin mutuwar sai ya goge. kaga kenan itimis kenan shi ma ya ga cewar ƙarya ne din ina ga shi ya sa ya goge Gari abinda malam shek ɗahir Usman Bauchin yake faɗa. abubuwan da aka gaya musu aka gaya muku mummunan labari cewa ko na mutu ne ko ya ne to ku yi hakuri tukuna za mu ci gaba da sallah da salatul fati tukuna idan irin waɗannan magana da hankalin masoya ai annabi da kansa kafiran makka suna murna suna ce gashi duk lokacin da ya fi ɗanabi sai ya mutu ai shi ma zai mutu a huta Allah ce raji wai in ka mutu din su za su dawoma ni a fa'in mitta fa umul khalidun shin in ka mutu din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 Dama dai kamar yadda muka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗa kulle nafsin za'iqatul mauti dukkan wani mai rai wato mamaci ne a kwana a tashi dole ranakunsa suna zuwa menene na gaggawa wajibi ne fa in dai har lokacin mutuwar mutum yayi dole ne zai mutu menene sai ana kagawa mutum mutuwa ba tare da ya mutum ba a yanzu haka kwanakin nan ana irin waɗannan abubuwa a ƙaga mutane mutuwa alhalin suna nan kuma a raye. Mafi akasari hakan tana faruwa ne da shahararrun mutane waɗanda duniya ta san su. waɗanda idan sun mutu da yawan mutane za su yi kewar rashin su kamar dai Sheikh Dahiru Usman Bauchi ba ƙaramin malami ba ne ba yanzu idan ana maganar manyan malamai a wato Najeriya yana ɗaya daga cikin sahun farko da za a sako shi kasancewar yanzu ma idan za ka lissafa a cikin malaman da suke na addinin musulunci a Najeriya babu wanda ya kai shi shekaru sai dai idan ka cire shi ka sako waɗanda za su biyo shi baya. Malam Dahiru Usman Bauchi babu shakka ya ɗebi adadin shekaru da yawa a duniya kusan za mu iya cewa yanzu haka ya cike ɗari ko kuma a ɗarin kaɗan ne babu idan ma bai cike ta ba koma ya cike ɗari ya haura to dai yanzu malamin yana raye kamar yadda kuka ji ba wai mutuwa ya ba kamar yadda ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ma kafiran makka sun masa irin wannan abin suna cewa idan ya mutu shi kenan an riga an huta to babu shakka dai ita mutuwa akan kowa take kuma idan mutum lokacin sai sannan zai mutu duk irin yadda aka kai da san ka mutu idan daidai lokacin da Allah ya riga ya tsaga maka baka mutu ba, wato Allah ya tsaga maka sai ya zo tabbas wannan lokacin ne za ka mutu. To masu sauraron mu me za ku ce a dangane da wannan rahoto? Mun gode masu sauraron mu.